من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين إلا الله يوفقكم وكيفية سبحانه Allah subhanahu ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar laraba da muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana a wato a kawari jawa da kuma alamun da ake gane su da kuma tafarkin da suke rayuwa a kai yau muna ashirin da hudu daidai ga watan rajab na shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da sha ɗaya ga watan hudu yau na shekara ta 2018 miladiya idan yan wa ba su manta ba a makon da ya wuce mun karanta nau'i da kashi na ɗaya na waɗannan mutanen kawarijawa na yanzu na wannan zamanin su da ake kira jama'atu tafsiri wal hijira yau za mu karanta nau'insu na biyu da ake kira ahlu tawaqqufi wa tabayyun wato kungiya ta biyu nau'insu na biyu sune mutane da ba sa yanke hukunci akan mutum suna dakatawa ne su yi ta lura da kai suna monitoring ɗinka suna lura da kai kafin su yanke maka hukunci in kai nasu ne to ba matsala idan suka fahimci kai ba nasu bane to kai kafuri ne ko kuma kana cikin waɗanda suke sukan to kai ba nasu bane ta'arifu tawaqquf wa tabayyun definition ma'anan wannan kalma na at-tawaqquf da kuma at-tabayyun shine at-tawaqquf wa tabayyun wato kalman tawakkufi da tabayyuni bi ma'ana sukan dakata tawakkuf su ne su dakata ba za su yi magana a kanka ba wa tabayyun sai lokacin da al'amarin ka ya bayyana a gare su ba sa ɗaukan mataki a kanka ko hukunci a kanka yace wannan aqida min usuli kathirin min firaq al-khawarij qadiman wa hadithan tana daga cikin asalin aƙidar wannan ƙungiya ta kawarijawa a da can da kuma yanzu wa yaqsiduna bitawaqquf abinda suke nufi da wannan kalmar ta tawaqquf ai al-kaffu kamewa wa adamu isdaril hukmi da rashin zartar da hukunci da yanke hukunci akan mutum fi amri man laysa ma'ahum min almuslimin game da al'amarin mutumin da bai tare da su cikin musulmai sawa'u bin al sawa'un daga cikin mutane ne daidaiku awil jama'at ko jama'a awil hay'at ko kungiyoyi su ne sai su dakata a kanka in sun ganka kai musulmi ne to za su kame Da za su faɗi uffan a kanka ba ba za su yanke hukunci a kanka ba sai ran da ka suka bayyana a gare su in kai nasu ne suke to lawa ne namu ne in kuma baka tare da su baka da a cikin aƙidan sai su ce to wani kafiri ne waɗannan su ne ƙungiya ta biyu kenan ah, wa min haifu min haifu Al'islam. islam idan al'amarinka ya bayyana a gare su tonan ne za su yanke hukunci a game da kai kai musulmi ne awil kufri ko kai kafiri ne nan ne za su yanke hukunci za su yanka ma hukunci walwalayat kana cikin wanda za a nuna soyayya da za su nuna wa ƙauna da so ko awil bara'atu ko kana cikin wanda za su barranta daga gare shi to bi ma'ana ba za su taɓa yanke hukunci a kanka ba ba za su ce kai musulmi ba ne ba za su ce kai kafiri ba ne ba ka cancanci su nuna maka soyayya da ƙauna ko kuma su barranta ba kai ba su hatta ya ta bayyana haluhu sai da da al'amuranka da yanayinka da halinka ya bayyana a gare su aw tuqamu alaihi hujja ko kuma wata hujja a tsaida hujja a kanka so daga ran da suka gano kai innan kana cikinsu to ranar anta muslim kai musulmi ne wata walaya ka cancanci su taimaka maka su ƙaunace ka su so ka so ta zuci idan suka fahimci baka cikinsu duk da cewa kai musulmi ne fa to ranar za su zartar maka hukunci da cewa kai kafiri ne walbara'atu kuma za su barranta ba kai ba su daga gare wa yashmalu tawaqquf wannan aqida ta kamewa da rashin zartawa mutum hukunci ta hada da iqamatu sha'airuddin suna bincike su gano iqamatu sha'airuddin wa ahkami ta'amulul ukhra ta yanda kake al'autakin da al'amuran addini ka da sauran hukunce-hukuncen mu'amala kasalati ma'al akharina wa khalfahum kullum za su rika duba bayan suwaye kake sallah wani masallaci kake zuwa da waɗanne ne kake mu'amala na hukunce-hukuncen addini leccan suwaye kake zuwa taron suwaye kake zuwa nan za su rika monitorin ɗinka wa hudurul jumu'ati wal jama'ati za su rika lura kuma kana yawan zuwa juma'a kun san ita juma'a babu ko a wajen su ba a halarta juma'a to za su rika monitoring kana juma'a kana yawan zuwa juma'a wal jama'a kana yawan ci attending sallan jam'i wal imamatu fi salat da shugabanci da limanci a sallah wal jihad da kuma kana zuwa jihadi in suka yi kira wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wan nikah wat talaq wal mawarith da gado wa aklu dhaba'ih da cin yanka wa iqamatu sha'air ad-din adh-dhahira da tsaida al'amura na addini na zahiri wa nahyu zalika da makamantansu mimma lahu alaqatun fi ta'amuli bainal muslimina wal kafir da duk wata alaƙa da take ta mu'amala ce tsakanin musulmi da kafiri awil muslim wal murtad ko kuma tsakanin musulmi da murtaddi waɗannan abubuwan su ne za su yi mu'amala idan suka ga inda ka fi karkata to ne za su yanka maka hukuncin kai kafiri da sai mu'amalanka da su ranar sai ta canja yanda ake mu'amala da kafiri haka za a riƙa da wannan shi ne irin abubuwan da suke lura da su ɓangaren eh, saki da aure da menene duka ba ka da alaƙa da su kuma wa aqaidu ahlut tawaqquf aqidun waɗannan mutane masu tawaqqufi wa tabayyun da kuma neman bayani fil asr hadir a wannan zamanin mu da muke ciki a yanzu innama hiya imtidadun li aqwali ba'd al firaq al khawarij al qadima sun samo asali ne daga maganganun maganganun khawarijawa na farko waɗansu khawarijawa tun zamanin da wa illan yakun zalika qusida ahyana an qasdin ahyanan ko da hakan bai zamanto da wata manufa bane amma asalin root abun daga khawarijawa ne na farko kama annaha imtidadun li usul al khawarij al mu'asirin at tafsir wal hijra wannan aqidar ma ita ma tana da asali ta samu asali daga khawarijawa na irin wannan zamanin da muke ciki in bracket sune wanda ake kira jama'atu tafsir wal hijra min haythu al-zuhur al asalin rufin tunaninsu asalin kafuwar tunaninsu da aƙidansu da irin aikacin duka sun samu asali ne daga can kawari jawa tunaninsu ɗaya ne aƙidansu ɗaya ne da irin al'amaliya irin aikace-aikacinsu ɗaya ne duka sun samu asali ne daga uwar ƙungiyar ta kawari jawa bal inna ba'du ashabi tawaqquf wa tabayyun kai waɗansu ma daga wannan bangare na yan tawaqqufi da tabayyuni din kanu dimna jama'atu tafsir wal hijra da a haɗe ma suke da jama'atu tafsir wal hijra thumma tarakuha sai suka bar wannan aqida ta tafsiru da hijra din aw tarakatum ko kuma waɗansan suka bar su ko suka suka bar su kasa inda kuna tare a kungiya ɗaya aka rabu to imma kai ne ka rabu da su imma su ne suka rabu da kai ولن يظهر لأن أهل التوقف والتبين في هذا العصر يمثلون جماعة واحدة في أصولها ومناهجها ما لا kai al'amari bai bayyana a gare ni ba game da ahlul tawakkuf na wannan zamanin cewa suna wakiltan wata ƙungiya guda ɗaya akan aqidunta da manhajinta wala yajma'uhum tanzimun aw imratun babu wani shugabanci ko tsari da yake hada su da jama'a fi tafsir innama hiya naza'atun a zamanin na yake shi bai gan su ba sosai sai dai kawai irin eh, abun nan kishi da alamu da 'yan kamanceceniya da suke da su kawai na yanzu wa qad tadummu majmu'atan saghira wani sai zaka sami su yan kungiya ce karama aw ittijahatu ko kuma kawai ra'ayi daban wa madaris mutashabiha fi amakin shatta wa aktharuha min nasr aka same su suna da yan makarantu masu kama da na juna a wurare daban-daban yawancinsu ana samun su fi a ƙasar misira ne kusan nan babu su sosai وبين العرب في أفغانستان وباكستان تشاور وغيرها أنا سامس فكان قصة اللاربا وكأن هكا أبنغن قصة اللاربا دي سلفية وعمسرة مصير والنبي haka ana samun afghanistan ana samun pakistan in bracket pakistan in ma a peshawar peshawar akwai islamabad akwai peshawar ce shi ma yana daga cikin manya-manyan yan garuruwa suna iyaka da afghanistan da shawar kan iyaka suke yi da su abin nan su jalala abad haka suna kan iyaka ne suna ake samu a wannan zamanin na yanzu amma yake shi bai ga waɗannan yan jama'atu tawaqquf din hijira su da'awati wal hijira fa suna ko ina amma wannan na biyu masu kamewa daga yanke ma hukunci al'amarin ka ya bayyana inda yake sun fi yawa a kasashen laraba a misiran in ka zaga wuraren su afghanistan pakistan pakistan ne ma ba ko ina ba a kashawa wa kama aslaftu fil hadisi an al Malam mala yace kamar yanda ya riga ya can baya nayi magana akan ababiya cewa innal waqfa ay at tawaqquf min usulihim al kubra wato wannan aƙida na a dakata a ne daga yanke hukunci akan mutum sai al'amuransu sun bayyana yana daga cikin aƙidun asalin ita babbar ƙungiyar ta hawari jawa wa kazalika huwa min usuli yana daga cikin har ila yau kuma aƙidun waɗannan 'yan at-tafsir wal hijra amma man adahu amma wanda ba banda su banda waɗannan tawaqqufiyya fa inna ma yatamassalu tawaqquf wa tabayyun fi hadha al-asr bi mujarrad zawahir wa simat wa yan alamun ne kawai da kuma irin hamasa wa ijtihadat wa mawaqif fardiyya yar ka samun kawai ɗaiɗaiku a cikin mutane au jama'at maduda ko wata 'yar ƙungiya haka ala haddi ilmi a gwargwadon sani na dai in ji malam mawallafi wannan littafi wa kad yasilu amruhum ila haddi an tanta'u anhu firqatun aw firaq idza lam tu'alat hadhihi al-zawahir yace idan aka fara gani irin wannan aqidan ga daidai kun mutane ko ga ɗan ƙungiya kaɗan haka to idan ba a bi su da wa'azi aka magance irin wannan aka cire musu wannan to zai iya haɗuwa ya zamanto a ƙungiya babba kuma ta rikide ta zaman to jama'a fi tafsir wal hijra din malai ce wallahu alam Allah shine mafi sani abu na hudu min abraz naza'ati ahli tawaqquf wa tabayyun wa simatu daga cikin wato aqidunsu na waɗannan ƴan tawaqqufiya da tabayyun din nan wa simatuhum da alamunsu wanda suka fi bayyana da shahara na farko غلبة نزعة التنطع والتشدد في الدين على أفرادها ذاك قد أي أي كنسو وتسنى دائر فزة تتأنني دائنا توا أكتم الديني ينا في الجنس ينا في الجنس هكا تيار ثم ذاك رك اللورا أكوي أنني دزافة توا قد أي أي كنسو هكا na biyu akwai almayu ila tafsiri bil lawazi da aka ga yawanci suna karkata zuwa ga kafirta mutane ga waɗansu abubuwa da in mutu ya aikata su in suna lizintan kafirci yanzu mutum saboda jahilci yana musulmi ai zai iya furta wata kalma ta kafirci ne saboda bai san matsayinta ba amma bin da dawai ya san kafircin bane kalman ya faɗe ta din don ya kafurta a'a rashin sani shi yasa malamai eh, ibnu ibnu taymiya yake cewa mutum zai iya aikata kafurci ko ya furta kalma ta kafurci ba tare da shi din ya kafurta ba sai dai idan aka ce masa wane e ka san matsayin kalmar nan da ka furta kuwa kalmar nan ta kai matsayin rijja da kafurci bace na sani na sani kuma na faɗa to nan ne za a tsayar masa da hujja wani aikin nan da kai ka san kafirci ne yana kafirta yace na sani kuma nayi yi to saboda yawancin rashin ilimin addinin da faɗaɗa shi da sanin shi din za ka ga musulmi a rashin sani sai ya yi wani abu na kafirci ko ya ai furta ta kalma ta kafirci amma bin da ba wai don ya sani bane yana nan a musulmi shi to su suna liginta maka wani e zo abinda kai din nan ka furta ko kai din nan ka san kafirci ne ce ban sani ba to kafirci ne ce to inna lillahi to saboda haka ka kafurta mun lizinta maka wannan kalman da ka faɗa ta kafurci din tunda ta kafurci ne to lasin ma wanda ya faɗe ta ma ya zama to me kafir shine suna kafirta mutum billawazim billawazim da al'amura na abin nan kafirci ku duba sahabin manzo Allah a'a wani mutum daga cikin magabata nu isar da manzo Allah ya bada labari mutum ne matafiyi ne yana tafiya a kungurumin daji ba gida gaba ba gida baya kungurumin daji da dokin shi da abin hawan shi a kan shi akwai guzurin shi na jikin shi da abin sha da komai ya je ya rike dokin ya ya dan daure shi ya aje ya ya shiga karkashin abun nan inuwan bishiya don ya huta ya dan ya ya huta ya samu sanyi yana bude don ya ga kawai babu wannan dokin ya gudu kwata-kwata ya sakankance kawai ya mutu saboda abin hawan shi ya tafi kuma guzurin shi da komai nashi a ɗaure yake a cikin wannan dabbar tashi mutumin na ya zauna yana jiran mutuwa kau, can ya zauna karkashin wata bishiya yana jiran ta Allah ya ɗanyi bacci ya tashi kai yana buɗe da sai ya ga dokin nan nashi abin shi nan gashi dabba shi yana irin ɗan shi nashi yana buɗe ido ya ganshi saboda tsaban overwhelming na murna Ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya ya Allah na kai ne bawa na ni ne ubangiji yana zai ce kai ne na ni ne bawa ka yau ka rahamce ni sai ya juya abu sai ku kufri ne kafurci ne to amma da yake ba da niyya bane ya furta ta harshen shi ya riga faɗa kaga ai illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman saboda zuciyar shi bai intendin faɗa ba kaga yana na a musulmi shi to su din sai su ce a'a sai su lizimta maka ka kafurta saboda abin da ka furta din gurce ne saboda haka lazim lazimul qawli kenan to haka za ka rika samun su a cikin al'umma yanzu za ka ji an kasarta to saboda irin wannan din wa kanna taja an zalika a ƙarƙashin yawan kafirta mutane da abubuwa da suke eh, mutum yake aikata su bisa rashin sani ko bisa kuskure sai ya haifar da alƙaunu bi tafsiri almujtama'a suna kafinta society na musulmi suna ce ba a shan giya a inda kuke zaune society ku ba a shan giya ana sha ba bokaye akwai ba kaza ba kaza sai su kingo maka abu na kafurci da ake to saboda haka tunda ana aikata waɗannan abubuwa cikin society ku to society ku society ne na kafurci da kafurai aw annaha jahiliyatun mutlaqan ko su kira society na musulunci ce society ne na jahiliya society na jahiliya mun san jahiliya su ne wanda suke aikata abu ma babu ma lokacin musuluncin ma ballantana a ce ga doka wa minhu alqawlu bi anna al-asl fi al-muslimin an muqtada islam suna cewa asali hukuncin da ya dace a bawa musulmai a yau shine al-khuruj an muqtada al-islam cewa sun fita daga musulunci ai al-kufr ridda shine haka suke ce duk society na musulmai yau musulmai yau sun kafirta kuma riddaddu ne kafirai ne wa aktharuhum yubaligu fil abd bi aqwali sayyid qutb mafi yawanci masu irin wannan ra'ayin zaka ga suna kafa hujja da maganganun sayyid qutb sayyid qutb rahimahullah Allah ubangiji ji kanshi mawallafin fi zilalil qur'an sayyid qutb malami ne da aka yi shi a misra yana da alkhairi mai imbin yawa ya yi wallafe wallafe masu ɗimbin yawa amma wani sa'i malami na iya kuskure yana iya kawo ra'ayin shi wanda ba dole bane ya zama to daidai sannan abinda ke haddasa ma irin waɗannan masu zafin kan wani sa'i malami ne misali ya rayu a Falastin ko ya rayu a Egypt ko ya rayu a Algeria a irin yanayin da ya samu kanshi na shugabanci da gwamnati da musguna wa musulmi da musguna anu suna da menene sai ya wallafa littafi a irin wannan environment da ya rayu ya kai shi ga furta waɗansu abubuwa a nan ɗin shi kuma wanda ba ɗan environment ɗin ba ne kamar nan sai ya je ya yi tafiya sai ya ga ga littafi ya fiyo sai ya so littattafai ya siyo su sai ya zo nan sai ya yi ƙoƙarin ya rika implementing ko ya rika ya yi ƙoƙarin ɗora wannan abin da wancan ya yi a kan society da shi ke rayuwa wani kuma environment a jifa sun bambanta irin kunci da yanayin da ya samu kanshi a can ko suka samu kansu a can irin kuncin bamu da shi a nan to sai ya ɗauko shi ya kawo shi nan ya ce sai ya tsananta shi ma wal kuma yanayin da mu muke a cikin nan ya bambanta da yanayin da wancan yake ciki abin da ke wannan matsalar ta wani misali sai ya ce bai cancanta ba ya kamata a yi shari'a kawai ɗari bisa ɗari bai san to su inda suke can wataƙila su ɗari bisa ɗari bisa ɗari musulmai ne to da me zai hana a yi shari'a to hai ya ɗauko shi shi bai nuna irin yanayin su na can wayan nan kuma ba haka muke mu ɗari bisa ɗari ɗin to sai ya ce sai an implementing insha'ala to bambancin irin wajen rayuwa da kunci da ake ciki yanzu akwai wani littafi da ina jin Muhammad Kutub ko Sayyid Kutub ne na manta wannan da tunce yayi shi sunan shi Ma'alimun fit Tariq Ma'alim fit Tariq dan littafi ne haka shi tafiya yayi experience da ilimin da ya samu a wannan tafiya shine yayi littafin akai sunan shi Ma'alimun abubuwa da ya koya fitfari a kan hanyar shi na wannan tafiya to a nan ya wallafa littafi yi shi ya yi shi yi shi yi shi gaba sai ka samu mutum sai ya ɗauko shi sai ya kawo shi nan na farko ba zai tunanin mutumin nan a wani hali ya yi littafin a halin tafiya ne kuma inda ya yi tafiyan waɗannan ƙasashe ne ya yi tafiyan har ya ga abubuwan da ya gani a wannan area ya littafin based on su ba nan kasan ya zo ba tafiyan da ya ba wai nan kasan ya zo ba balle sana a ce ga abin da ya gani a Najeriya so sai ka ga mutum problem inda ake samu sai mutum ya ɗauko wani abu daga can sai ya ce zai zai yi shi a shi yasa zaka ga waɗansu al'adun Yahudawa da Turawan idan an ɗauko su sai a riƙa cirsasa sai an yi su a nan while environment namu ko baya welcoming nasu ba zai accommodating nasu ba sai ka ga abun wani bambara kwai haka su haka za ka tato matsalolin da ake samu ɗin ke wani malami misali an kulle shi an azabtar da shi an wahalar da shi a prison shekara da shekaru in ya fito sai ya yi rubuce-rubuce a kan gwamnati masu zafafa to idan mutum ya ɗauko shi ya fito sai ya sayo littafi ya ce to shi ko zai zai zai karanta shi anan ya rika cewa gwamnati haka take wai kuma shi wancan din wancan gwamnati ne da ta azabtar da shi ta ta mai ta hana shi wani tsaka domin wani wata kasan baka isa ka rubuta hudu ba on ya on kai ta ba ƙaryan karancin ma sai ka je ka miƙa ta tun a wannan satin a yi screening nata intelligence sun ganta a yi screening nata ta shiga ta abin nan da makamantansu a yi filtering a yi filtering ta zagayo maka a ce ga wanda za ka baka isa ba to kaga irin nan duk babu irin wannan misali duk babu irin wannan to kullum mutum idan yana irin waɗannan abubuwa ya rika gane environment inda yake fa ya bambanta da environment da wancan mawallafin littafin ya yi. abubuwan da ke faruwa a can sun bambanta da yadda suke faruwa a nan yanayi da hali da samun iko da can a matsayinsu na musulmi na su yi kaza nan wataƙila wannan can ɗin da halin babu babu shi anan waɗansu ba sa gane ya sai littafi kawai ya karanta layi kaza ya abun nan kawai sai ya tada kawai hayaniya shi ma anan to haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana asiri yanzu kaman wani wani soja ya zo ya tambayi idan suna misali court martial haka da wani soja ya yi laifi an kawo shi dan abin da su wajen kotun su haka to idan mai hukuncin ba musulmi ba ne ga ƙur'ani a gaban shi ga bible idan wanda za a yi marshal din shi musulmi ne misali shi ne zai ɗauki ƙur'ani ya ba shi rantse to kaga shi musulmi ne mai hukuncin taɓa ƙur'ani a wajen shi ina fata an gane irin wannan wani sa'i kuma za a tarar mai mai mai shari'ar musulmi ne to ina fata an gane to wata wata kasar za ka samu su ɗari bisa ɗari kasan su musulman ne sojojin musulmai ne mai kwatmasha ɗin musulmi ne to mu kuma nan a haɗe ake wataƙila wanda zai jagoranci panel ɗin da abin nan ɗin ba musulmi ba ne wata rana haka ga misali ma ya aje littattafan a haka bai ma la'akari qur'anin ne akan bible din ko bible din ne ma a akan qur'ani shi da ya aje su a gaban shi ayo ay muslim eh, sai ya haka bai da qur'an sai ya haka okay karanci to sai ka ga wani kafirci ne soja kafirci kafiri haka yake daukar qur'ani kafiri haka yake dora bible akan qur'ani kaza ka ji wani ya shi bai ma san ma menene ma ya abin nan da makamanta ka haka za ka samu irin wannan din to shi a can idan ka yi a wani go ko musulmi ne zalla ko abin da sai ka ga waɗansu abubuwan sai mutum ya rika la'akari da environment da yanayin da waɗancan suke ciki da yanda waɗannan suke ciki da yanda al'amura suke gudana kaga dai ina ji a kotu ba wanda zai sauke ce no don touch that Quran fa Don touch you are not a you are not a Muslim don't touch it eh, ka tashi kai ka miƙa ma shi wannan din to akwai abubuwan da kullum ana la'akari da su amma zafin kai zafin kai da rashin abun nan da makamantan haka to shine malam yace wa aktharuhum yubaligu fil akhdh bi aqwali sayyid kutub fi jahiliyyati al mujtama'at sayyid kutub akwai littafi da ya wallafa Allah ubangiji ya rahamce shi yana ce al jahiliyatul jadida a jahiliyatu qarnin 20 wai jahiliya na 19th century jahiliya yana kamanta karni na goma sha tara nan da muke ciki da jahiliya kafin ma a aiko manzo Allah sallallahu na karanta littafi sannan malamai sun masa radde suka ce duk yanda musulmai dai suka suka dan dai sokorkwace a yanzu ba za ka taba kamanta society nasu da da irin wancan jahiliya malamai da yawa sun mai raddi sun mai gyara to shi da ya kawo jahiliyatul karni 20 jahiliya na wannan karni to ya riƙa kamanta komai da jahiliya komai da jahiliya komai da jahiliya wato annabi yace duk yanda al'umma suke akwai na Allah akwai na kirki akwai na abin nan kamar yadda muka ce la tasami ummati ala dalala la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi zahirina la yadurruhum man qatalahum hatta ya'ti amrullah to yawanci irin yan waɗannan din za su dauka mutum zai dauko ideology na wani ya sha kawai sai ya zo nan kawai ya tara matasa idan ya zuga zai buga ina abu a ƙur'ani ce a'a ga littafi ga littafi to Allah ban ya rufa mana wal uzlati ash-shu'uriyya adani wal da menene eh, eh, komawa gefe al uzla ce shiga cikin mutane ya zamanto kai al'uzza shu'uriya kai filin ɗinka da menene da yadda take jin kanta daban ne da yadda waɗansu kullum tana ganin society na daban suke kai daban kake walbara'a walbara da barranta daga society والتركيز على ما يسمونه بتوحيد الحاكمية والمبالغة في ذلك da kuma kula da abin da suke kiran shi أي لا حكم إلا لله والمبالغة في ذلك وتعليق الولاء والبراء على تحقيق الكفر بالطاغوت سودي ولاء دبلاء أو جنس الولاء والبراء شيني كوي كتبتر كافر كما أبوت كوي ka yadda duk wani abun da ba musulunci ba kawai ɗagutu ne kawai ɗagutu ne kawai ka barranta da shi kawai to ai waɗansu abu al'amari ba abin ya yan sandan Najeriya suna tafiya akan shari'ar musulunci yan sandan Najeriya suna aske gemu ko ba sa askewa a suna askewa mai manzo Allah ya ce qalibul yau ka kaza to a kan wannan kai su nuna haramun ne ka shiga police haramun ne ka shiga police soja ana kaza ko ba kai haramun ne kai wani abu kawai su wannan kawai ba za su taɓa kallon menene maslaha menene ka za mene menene su yanke hukunci ka to haramun ne kai kaza ma haramun ne kau kaza ma haramun ne kau ya jami'o'i da makarantun boko da na ana haɗuwa maza da mata haramun ne kawai a shiga wannan makaranta haramun ne to za ka ga irin wannan tsananin da tsanantawan da makamantansu sai kaga an bar abubuwa manya-manya an koma irin abubuwa ƙanana an fi tsanani a kansu na uku da'awahum al-qudratu ala al-ijtihad daga cikin alamunsu za ka ga kullum suna rayawa kullum za ka ga cewa yanzu suna da iko kan su yi jihadi al-qudratu ala al-ijtihad ma annahum laysu min al-ulama' wai kuma ba wai daga malamai za su zauna ba ba malamai mani al muahalina qualified scholars malamai da suka to ƙwararru wanda ma in jihadin ne ma in menene din ma su ne za su duba al'amuran su duba ya aya take ya ace ya musulman suke ya karfin su menene menene zai biyo baya me consequence me option 1 me option 2 me kaza kaza duka a duba a'a wa hasrul hajji sai su kadaita gaskiya kawai bi anfusihim su ne kawai gaskiya tana tare da su kawai su kadai wa man wa wa man yuwafiqum da duk wanda ya goyi bayan ra'ayinsu su ne masu gaskiya wa yuharibuna atba'al a'immati mutlaqan suna yakan duka mabiya shugabannin musulunci domin duk wani shugaba in ba daga cikinsu ba to ana kiran wannan shugaban ɗagutu ne su ne kawai za su fidda shugaba a bi amma duk wani shugaba in ba daga cikinsu ba to bai dace a masa biyayya ba لذلك nasa عندهم الاعراض عن علماء المسلمين musulmi sa za ka kullum su kawai sun bijire wa malaman musulunci ko kaga suna kiran malaman musulunci matsorata ko kaza suna kiran malaman musulunci da suke cewa ba haka za a ba abu abu wasannu su ce a yan goyon bayan zalunci ne ko a kira malaman musulunci makwaɗaita ne ana ba su wani abu ko ana kiran malaman musulunci wai sun cika slow sun cika slow yaushe suka suno kawai su a fita a zabura kawai saka za ka san kamar yadda na sha faɗa bari in fara sar wa tarku talaki anhu da rashin ɗaukan karatu wajen malamai sai ka ji kawai an haɗu an haɗu kawai matasa a ce kai ne amir kai ne dukuci amir sun kuma kai ne amir kai ne dukuci amir ku yi nan kai ne amir amir din kanshi in ka zo ka kalle shi me ya sani na musulunci menene kaza me ka'idoji me dokoki menene kaza shi kanshi bai sani ba ina ya zauna yayi karatu ya fahimci shari'a ya fahimci musulunci bai ma sani ba bai ma sani ba haka zaka tarar da su wa adamu itibarihim ba sa daukan ma akwai wani malami a gaban su in ba su ba wa nan usikati minhum da da rashin yadda kwata-kwata da malaman musulunci malamai kawai wanda suke yadda da su sune kawai daga cikinsu kawai kamar yadda na sha faɗa wata rana nan kaduna misali 2000 daidai an yi shari'a menene shari'a kashi an yi kashe-kashe an rasa rayuka bila adadi sau biyu ana yi to ko matasa sun yi fada sun yi fada sun yi abin nan sun rasa rayuka ta amma babban abin da za a duba daga lokaci da aka rasa rayuka aka yi mutuwa aka menene menene ina matasan da suka fito suka tsaya suka karanta shari'ar yadda take har yau ina fata an gane an akan abu har an mutu an yaƙi akan abu har an rasa rayuka an yaƙi to da lokacin an ce a zo a yi ta a arewa gaba ɗaya misali aka ce to a yi producing alkalai masana masana rabon gado ina ne aka yi fada a kaduna to a ce kowane anguwa matasa su yi producing ƙwararru ina jin 2000 daidai aka yi zuwa yau yau shekara goma sha takwas a ce a kawo ƙwararru da suka san haddi hukuncin kisa hukuncin yanke hannu ya za a yanke hannu mai dokoki mai na accident menene na zina menene dokoki wacce shubuha ne za ta sa ba za a tsaida ba a kawo ƙwararru da suka san wannan a kawo ƙwararru a wajen zakka a kawo ƙwararru a wajen wannan da an ce ga kotunan an gina su kabala an yi fada a eh, har sun rasa a eh, an buɗe muku kotu ku kawo alƙalai eh an gwazar ta an an abin da ku kawo can a kawo duk arewa a kawo ina za a same su ina za a same su kuma yanzu daga wannan lokacin zuwa yau wani himma aka gani na karkatan matasan gaba ɗaya misali ka samu mutuna da himma da kishi wajen mu karanta shari'a ko yau da gobe Allah zai kawo a yi ɗin ina ake a ɗauko daga waje kenan a je a loƙi larabawa a yanzu an ba mu abin da za mu yi shari'a an ba mu kaza a kawo mana a kawo mana alkalai to to kullum haka za ka gani din haka irin waɗannan 'yan matasa masu zafi ka ba abu a hannu ba karatu ba ilimin a ce a tasan ma abu a yi shi a tasan ma abu a yi shi kawai in za a yi shi ma ya shari'ar ta ce a yi fa ba a sani ba fata an gani da za ka ga Allah jikan eh, Sheikh Abubakar Gumi kullum yana ci a ayi karatu dai in an tashi da zafi ka ci ayi karatu ayi karatu ayi karatu ayi karatu ayi karatu ayi karatu to Allah na tuba astaghfirullah yadda za a kawo ɗimbin wanda kawai shan kwaya ne kawai da shan wiwi da san abun nan a zube maka su matasa kawai a nan a ɗebo na kowane anguwa wanda waɗansu su kan ya buga waɗansu suna da dak waɗansu suna kusa waɗansu yanzu suka fara wallahi kusan kusan he ka ɗebe matasa kusan abinda za ka bari ba zai wuce fasin ba abinda za ka bari a yanzu din na inda muke da magana to akwai alama na hoɓɓasa ɗin to me yasa aka mutu sai ai me yasa aka mutu me yasa aka mutu ana in kana da ajanda an yi shiri wa abu nan ake kakan masa shi sa a lokacin da sahabai suke maka Allah ce kar kowa yayi maganan fada kar kowa yayi maganan jihad kar ko yayi kaza kaza amma da aka kaura zuwa ga Madina aka samu ilimi manzo Allah al-ahadul makki ya dukufa ne wajen ilmantar da mutane da sabansa a daru arqam ibnu abi arqam nan ya dukufa wajen ilmantar da sabai sai da shekara goma sha uku hatta ma in za a shiga wajen sai an buya an yi haka an buya an buya a je yayi ta ilmantar da su shekara goma eh, sha uku suka samu ilimin ya gamsu da cewa ko bayi da shi ko baya nan shi yau annabi akwai masu isar da wannan sakon Allah su daga baya suka canza environment suka je madina suka kafa gwamnati nan ne Allah ce uzina uzina an yi izini daga yau lilladina yuqataluna bi annahum zulim yau ai musu izini za su iya defending kansu da annabi ya je madina ya tsara gwamnatin musulmi ya samu kasuwanni yahudawa ya ware na musulmi ya gina kasuwannin musulmi ya raba shi da ta yahuda komai economy nasu komai abin nan wajen kera makamansu da takuba da kidiyoyi ga shi nan duka babu wani abin da ake fewa a hannun ba ya ware komai musulmai suka zamanto independent kasuwancinsu kasuwancinsu tattalin arzikinsu tattalin arzikinsu komai nasu komai nasu to shine Allah ya saukar da aya yace to daga yau wanda yace muku kule ku ce mai char kuma wa inna Allah ala nasrihim laqadir kuma Allah yace ni ina tare da ku ina supporting din to haka zaka tafi ai ana ce juma'an da za ta yi kyau tun yaushe tun laraba ake ganin alama tun laraba ake mata ake mata tanadi ake alama to amma za ka ga babu wani abu babu karatun ba masu tsayawa su yi karatun gashi ka ji kawai lallai in mutu yana magana a cikin wannan fannin ya san shi babu shi hatta na bokon ma mu ɗauka wani fa matsala ya zai kai a rubuta mai jaraba wani he ka samu wai ya tsallake duk Kaduna ya zo anguwa ka zanen zai waye da yake nan ana ba da ansa haka za ta kar a ƙi karatu a tsayi satifiket, sayi certificate a biya ma wannan je ya zauna ma wannan ka samu ɗalibi wallahi yana zama wa jaraba mutum bakwai akwai ɗalibai da yawa da ka ga an kama su a jami'o'i mutum bakwai yake rubuta ya rubuta a nan ya tsallake je university of abuja ya rubuta ma wannan wallahi shi ya confession ya tuba ya zo ya ce ya daina wannan abin nan haka za ta tara sai a je interview a NDA ko a ina ne sai kaga mutum ya kasa saukar makalla wani shegin bakin kafuri ne bakin musulmai aka kawo wajen eh mu ma ya rika yi wai kaza ta sai ya za a yi kai defending abinda ba kai karu mutashi ba ko ko ni a nan ko mu a nan inda muke akwai wanda ya an kawo mana ya kawo application zan ci a'a zan koyar wa nan mun ji ana ɗauka man zan ci a'a don ka san mutum ba zai komai ba kuma ka san in ya je din ba zai yi ba amma ya koro shi ya zo maka da wani sentiment da wani abun nan ai wallazina jahadu fina wanda suka yi kokari tsakanin da Allah suka iya iya Allah ce la nahdiyannahum subula abu sauƙaƙe musu za mu ba su abin da irin abin da ke faruwa kenan da fatan Allah ubangiji ya rufa mana asiri to irin waɗannan baruwan su da malamai matasa baruwan su da ɗaukan karatu wajen malamai ba ka jin wani ya shekara uku a gaban malami yana ɗiban ilimi a'a to su ne za su ga kawai wai sun fito su ne jagororin kansu su ne kwamandoji ga amir ga general amir insu ga mai ba da kaza ga dubuti kaza a rarraba abin nan kawai su za su yi abin nan su manya-manyan malamai waɗannan matsorata ne marasa abin nan ne da a tusulo da a menen da makamantan? so shi ne kaga sun je sun jangulo wa al'umma fitina da bala'i da musiba haka za ka san su irin yan alamun su kenan da ake fara gane su da izinin Allah za mu dakata anan Allah ya raya mu gobe za mu tashi akan na hudu insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu